ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanu Rahim Idan kunne ya ji kashi na biyar. Kallon mamaki ta bi shi da shi domin a yanda haro yake tsananin ƙaunar murjanatu bata taɓa tsammanin zai iya sakin murjanatu ba ko mai kuwa aka ce ta yi masa. amma duk da hakan ta yi alkawarin ba za ta taɓa bari haro ya aikata wannan kasassaɓar ba wadda yake shirin aikatawa abin da ta faɗa kenan a cikin ranta kana ta tashi ta nufi ban ɗaki domin ta wawwanke jikinta inda fitsari ya ɓata mata ɗazu wannan kenan garin tina murjani ce na hango a can cikin daji ko ko na ce a can wajen gari ta ci uwar ɗamara da tsohon hijabinta wanda tun barowanta ƙauyen kwadage ta sake ɗinka wani ba shi ɗin dai shine tamkar na gado zaunar da hamza ta yi a ƙarƙashin inuwar wata bishiya yayin da ita kuma ta dage sai faman tsinkar itatuwan tumfafiya take yi idan sun taru daidai misali sai ta haɗa ta ɗaure su da igiya ta ajiye su a gefe guda a haka har naga ta tara ɗauri kusan hudu wanda yanzu take ƙoƙarin haɗa ɗauri na biyar amma a yanda na lura kamar ta gaji sosai na fahimci hakan ne kuma ta yawan goge zufa da naga tana yi bayan ta gama ɗaɗɗaure itacen ne naga ta haɗa su guri guda ta ɗaure su su duka ta ɗora a kanta kamar na ce mata ta yi mantuwa bata warware hijabin da ta ɗaure ƙugunta da shi ta saka a kai ba sai kuma na yi wani tunani na ce bara na barta na gani ko a haka za ta ratsa cikin garin babu lullubi ai kuwa haka kai. domin ko tunanin saka hijabin ma bata yi ba ta kama hanya abinta Hamza ɗauko min sauran igiyar can ka biyo ni da ita kaji to ija. wai shi murja yake so ya ce buge masa baki ta kana ta kama kunnensa daga yau idan na ƙara jin ka kira suna na kai tsaye sai na ci gwafar ubanka mai kunnen ƙashi kawai kukan da na ga yana yi ne ya bani tausayi domin a zahirin gaskiya a halin da muke ciki yanzu na fi tausaya masa akan ni kaina da shigowa ta cikin gari ban sha wahala ba gurin sayar da itacen da na yi domin dama a inda muka yada zango akwai masu yin tuwo-tuwo a cikinmu shi yasa kai tsaye idan na yi ice na su nake kaiwa su cake mini kuɗi na na adana a kuɗin da suka bani ne na saya mana tuwo ni da hamza sauran kuma na ajiye domin na fara tara kuɗin da zan haura gaba bayan mun ci mun ƙoshi ne na rama sallolin da ake bi na sai kuma muka yi haramar tafiya bara bakin danja a bakin titi muke zuwa yin barar daidai danja duk mai motan da ya yi niyya sai ya miƙo mana abin da ya sawwaka na yi nisa a cikin barar tawa ne na ga wani mutum a zaune can gefen titi saman wani dakali ya saka kaya irin na hukuma yana ɗaga mana hannu da gudu na ƙarasa gurinsa domin tun da na ga ya ɗaga mini hannu na san babbar sadaka ce zan samu amshi abin da ya faɗa kenan kuma ga mamaki na bai daina ɗaga hannun ba da hanzari na na miƙa masa hannu alamar ya miƙo mini amshi ya ƙara maimaitawa ni kuma ban daina miƙa masa hannuna ba can daga nesa na hango wani bahaushe sai ɓaɓɓaka dariya yake yi ashe ya lura da duk abin da yake faruwa a tsakaninmu tasowa ya ƙaraso inda muke cikin dariyar ya ce mini ce miki fa ki tafi daga nan amma ke sai fama mika masa hannu kike yi cikin marairaicewar murya na ce wallahi ina can tsallake naga yana ta faman ɗago mana hannu kuma da na zo ya ce mana amshi ba dan ya ce mana amshi ba ai ba zan miƙa masa hannu na ba to ai baiwa Allah abin da amshi yake nufi shine tafi cikin harshen larabci na ji yana yi wa wannan mutumin bayanin yana ba sa haƙuri shi ma mutumin dariya na ga yana ta faman yi da haushi ya kama ni ko ƙara kallon su ban yi ba na yi gaba abina na bar su a nan suna ta faman tuntsira dariya sai ka ce wasu mahaukata yanzu ma a gajiye na dawo gida ko na ce masauki wanka muka je muka yo kana muka ci abinci sannan muka shigo cikin jama'a don taɓa 'yar hira mu ɗebe kewa ai kuwa murjani ta ɗazu da baki nan wata mata ta zo zangon nan wai tana neman waɗanda za su yi mata barema masu yin noma a biya su kenan har wasu suka ce wai za su iya yi ni dai kan ba zan iya ba amma na ce idan kin dawo zan faɗa miki ko za ki iya tunda na lura ke kina da ƙoƙarin nema baba habiba ce take faɗar wannan magana bayan na zauna a kusa da ita gaskiya ban iya noma ba baba habiba saboda tunda nake a duniya ban taɓa yin sa ba to aini murjanatu ga kina da ƙoƙarin nema me zai hana ki gwada ki gani ko za ki iya saboda na ji abin da za su biya ɗin yana da ɗan auki nema ba don ba ni da lafiyar kirji ba aida da ni za a yi nan take yawuna ya tsinke da yake naji maganar kuɗi masu tsoka kin gane ne babu habiba kawai ma zan iya yaushe za su zo mu tafi suka ce can wata mata da ke gefe tana tsintar shinkafa na ji ta ce yanzu ke in ban da rigima irin taki yanda kike langai langai din nan ina za ki iya yin wani noma in ban da shegen son kuɗi irin naki alon kwas kenan faɗar wata matar kenan wacce ke gefe tana shayar da yaranta babu manta da su 'yan bakin ciki ne ki ce ma matar zan iya kawai kin ji na faɗa yayin da nake dafa ƙafafuwanta domin tamkar mahaifiyata na ɗauke ta a yanzu gona oni murjanatu saboda tsabar masifar son kuɗi yau ni ce a cikin gona da zimmar zan yi noma a biya ni wanda tun da nake a rayuwata ko gona babanmu ban taɓa takawa da zimmar yin noma ba sai dai kawai na je domin na yi roron wake shi ma ba don komai ba sai don na miƙe ƙafata kawai bare kuma gidan mijina da ko mai tsala zaratin baya so ya gana wahala hayya hayya a ya jama'a ku ci gaba ku ci gaba da sauri mutane abin da mai gonar take ta faman faɗa kenan tun ɗazu tana ta kewaye masu yin noma dab ni ta tsaya ta ƙare mana kallo sama da ƙasa ishau shukalya, ya bint me yasa biki fara aiki ba yarinya ban ji abin da ta faɗa ba amma na fahimci abin da take nufi saboda taɓa haihuwar hannuna da naga tayi wato abin noma na Allah na gani na fi awa guda ina ƙoƙarin ɗaga wannan haiwar amma ina na yi na yi ko ɗaga ta na kasa yi a rado to ɗaga haiwa ma ya gagara ta ya zan iya yin wani noma gurin sau uku tana zagayowa tana gani na a tsaye a yanda ta bar na haka nan take dawowa ta sake samu na yi fiki-fiki da idanuwa sai faman muzurai nake yi da dai ta fahimci ba zan iya taɓuka komai a cikin gonar ba sai ta karɓe haiwata ta ce na fice mata daga gona ta fi nono fari abin da na faɗa kenan a cikin raina na ajiye mata haiwata wacce nauyinta zai yi buhun sukari na ƙara gaba abina inda na kwantar da hamza yana bacci na je na goya shi muka nufi zango masaukinmu bayan kwana biyu yau kan ba za ni barar danja ba domin na lura da wannan bahaushen mutumin don ranar da abin na ya faru har yanzu idan ya gane dariya yake min shi yasa yau na yanke shawarar kasuwa zan nufa ko da kayan miya ne na samo na rage zafi da katon baho na na tafi kasuwar domin zuba gari sai kuma wata 'yan roba madaidaiciya da na ɗauko ita kuma domin zuba cefanen da zan samu na bawa hamza ya riƙe mini ita yana biye da ni a baya kamar yadda na tsammata kuwa haka abin ya faru domin sai da na ci ko katon bahon nan da garin masara da na gero da na dawa garin masarar ma ya fi yawa a ciki shi ya sa ya haskaka sauran garurrukan da na haɗa su da shi cefanen ne ma ban samu wani na kirki ba da kyar na iya ɗauko kayan muka dawo gida na sayarwa masu tuwo tuwon gidanmu akan farashi mai sauƙi suka bani 'yan canji na na soke a jakata da yamma bayan na ɗan huta daga gajiyar ɗazu da safe na shirya na yi haramar tafiya ƙasil da dugu-dugu a cikin gari gun babu na nufa inda take zaune tana wanke kwanuka masu tuwo-tuwo baba don allah ga hamza na bari a ɗaki yana bacci idan ya tashi ki kular min da shi kafin na dawo marjanatu don allah ki dinga sararawa ranki wannan uwar wahala ai ta yi yawa tunda kin fita da safe ki yi haƙuri mana sai kuma allah ya kai mu gobe kin ga kuwa yanda kika ƙara bushewa ina ga kya duba madubi ne ko ki yi haƙuri baba wallahi na matsi na ganna a sudan ɗin nan ne shi yasa kika ga ina ta neman kuɗin nan babu ji babu gani amma da mun ƙarasa sudan za ki mamakin irin huta da zan yi to allah ya ba da sa'a a dawo lafiya da gudu na da fita daga cikin gidan domin gara na hanzarta na wuce saboda na gama garba na shirin gabatowa kallon mamaki babu ta bi murjanatu da shi hmm. ko mamakin me take yi oho yau kam cikin murna nake domin ban haɗu da daka ko ɗaya ba wanki kawai ne ta cin karo da shi ba ni na dawo gida ba tun fita ta, sai wajajen ƙarfe goma na dare shi ma bari ne na dawo amma ba wai don na ƙarasa ba Baba Habiba na tarar ta yi wa Hamza wanka, ta ba shi abinci ya ci ya ƙoshi, ya gama wasansa sai sharar bacci yake. Da yake yaron ba shi da ɗafa, halin babansa ya yiwu yana da son mutane sosai. amma ni kam in ba dole ba gaskiya ban cika son hayaniyar mutane ba a irin wannan yanayin ne muka kwashe kusan watanni shida a wannan zangon babu laifi na tara 'yan canji na wanda nake sa ran za su haura da ni garin tahir saboda ina tsammanin kuɗin da nake da su sun fi ƙarfin su ajiye ni a ubayu tahir garin na fasa kirarin da masana hanyar suke ma garin kenan da daddare muna kwakwance a tsakar gida kamar yadda muka saba da yake lokacin damuna ne kuma in dai ba ruwa aka yi ba ana fama da zafi sarkin zango ali rawayo ya aiko a kira masa baba habiba da yake tana kama mutuncinta sosai shi yasa kowa na wannan zangon yake ganinta da mutunci haka kuma kowa yana girma mata. gani ranka ya daɗe abin da ta faɗa kenan bayan ta zauna a saman ɗaya daga cikin tabarmin da ke shimfiɗa a gurin gyaran murya ya fara yi kana ya ci gaba da bayani habiba ba komai ya sa na kira ki nan gurin ba sai abin alkhairi da ya same mu cikin mamaki habiba ta dube shi abin alkhairi kuma ranka ya daɗe jijjiga kai yayi alamun tabbatar da maganar da zai faɗa kwarai kuwa malama habiba wato wani mutum ne ɗan arziki irin albarka da muke gaisawa da shi to yana da mota mai shiga sahara da kuma duwatsu yakan ɗauko mutane daga abasha ya wuce da su ubayi ko tahir to jiya jiya nan ya kira ni a waya yake shaida mini wai yana so na haɗa masa mutane waɗanda za su tafi tahir ko da kuwa kuɗinsu bai cika ba to shi zai kai su a haka a yanda yake mini bayanin nasa na fahimci kuɗi ne babu sosai a hannunsa shi yasa yake so na haɗa masa fasinja kin ga ko idan haka ne ai ya samu riba biyu ga kuɗi ya samu kuma ga ɗimbin ladan da zai samu na taimako da ya yi ko ya ƙarasa maganar tasa da tambaya yana kallon habiba gyaɗa kai ta alamun gamsuwa da wannan bayanin nasa to shi yasa na kira ki domin na sanar da ke ke ma sai ki sanar wa mutanen gidan kowa ya har harhaɗo abin da ke gare shi kafin ya ƙaraso saboda ina tsammanin jiba zai shigo garin cikin tsananin farin ciki babu habiba take yi wa sarkin zango godiya kar ki damu habiba ai yi wa kai ne amma ki je ki yi shawara da mutanen gidan duk abin da kuka yanke kwa sanar da ni ba tare da ɓata lokaci ba babu ta tara mu guri guda ta kwashe duk yadda suka yi da sarkin zango ta faɗa mana ranar dan tsananin murna har kasa bacci na yi da na rufe idona babu abin da nake gani sai gani a kartun babban birnin sudan washe gari kusan mu ɗari kowa ya haɗa abin da ke hannunsa muka damƙa wa baba ita kuma ta kai wa alirawa yau kowa ka kalla a cikin gidan bakinsa ya kasa rufuwa saboda tsananin murna da farin ciki ranar dan tsananin murna mu duka kwana muka yi ba mu yi bacci ba muna ta hira da kuma tsara rayuwarmu yadda za ta kasance a sudan idan mun je wasu mu kuwa rediyo suka kunna sai faman casu suke yi wasu kuma kwana suka yi suna sallah suna miƙa godiyarsu ga Allah da ya kawo musu wannan rana da za su bar Tina su haura Tahir a cikinsu kuwa har da mamata wato baba Habiba washe gari ranar da ya kamata za mu bar Tina kenan tun safe muke sa ran ganin alira wayo amma shiru har gashi rana ta fara fitowa baba ko dai gidansa zan je na duba kila mai yiwuwa suna tare da mai motar a can kwarai kuwa yarinya kin kawo shawara maza dan Allah je kiki dubo mana har rana ta fara fitowa fa cewar wata mata kenan wacce ta haihu shekaran jiya da yake tare da mijinta suka taho da shiga ta gidan ko gaisawa ban tsaya mun yi ba na fara tambayar su da Allah baba Ali nake nema ko yana gidan nan kuwa gaskiya baya nan domin mu matun jiya muke cigiyarsa ina da lafiya lafiya kalau na faɗa a takaice na dawo inda muka yi ayari muna jiransa yarinya kin same shi ya kuka yi da shi tambayar da wasu daga cikin masu jiran dawowa ta suka dinga yi min kenan kusan a tare wallahi su ma sun ce wai basu gan shi ba wai a cewar su ma neman shi suke yi tun jiya basu gan shi ba mu dai dan ƙara jira mu gani cewar babu habiba wasa wasa har dare ba sarkin zango babu labarinsa tun muna bashi uzuri har dai abin ya kai ga fara ba mu tsoro mu duka Ka dai tsohon nan guduwaye abin da nake ta maimaita kenan a cikin raina sai ƙoƙarin da wannan tunanin nake yi a cikin zuciyata amma sai ƙara bijiro mini yake yi ko baccin kirki babu wanda ya samu a cikinmu yadda muka ga rana haka muka ga dare washe gari muna nan zazzaune mun yi tagumi muna jiran gawan shanu kwatsam sai ga abokin sarki ya shigo zangon namu ganin duk mun yi zugum-zugum ya sa shi tambayar mu abin da ke faruwa wallahi da ka gan mun nan abokinka muke jira tun jiya da muka har haɗa masa kuɗin motar mu na zuwa tahir muka neme shi muka rasa dan Allah malam ko ka san inda yake ne ka kai mu gunsa baba habiba ce take faɗin haka jiki a sanyaye asha asha subhanallahi abin da mutumin yake ta faman maimaitawa kenan can dai ya nisa amma in dai kuwa haka ne malam ali bai kyauta muku ba domin jiya jiyan nan ya same ni a gida ya yi mini sallama akan zai koma najeriya yau da safe wai zai ɗauko ɗayar matar tasa har ma wani abu ya ɗauko ya bani ina ta faman yi masa godiya ashe da walakin goro a cikin miya don ni na san halin malam ali mayan kuɗi ne na ƙin ƙarawa ba ɓamɓaruwa yake yi ba don akwai kafin ya ƙarasa dogon turancin nasa tuni muka cika wajen da kururuwa masu ihu na yi masu ambatan allah na yi yayin da mu kuma faɗuwa ƙasa suka yi a sume ni ma dai kaɗan ya rage ban suman ba amma duk da haka numfashina baya fita daidai domin sama-sama nake jinsa da kyar na samu kuka ya zo mini kana na ji zuciyata ta ɗanyi yi sauki sauƙi sauƙi mu duka kuka muke tarafsawa babu mai rarrashin wani sai ka ce gidan makoki ai har gara ma gidan makoki domin mafiya yawan gidajen makokin yanzu waɗanda mutuwar ta shafa ne kaɗai ke yin kuka yayin da wasu kuma ke dariya wasu ma har gulma suke ɗan taɓawa idan sun samu sarari saboda sun riga sun san wanda ya mutu ya riga ya mutu kuma ba dawowa zai yi ba haka muka ƙaraci 'yan koke-koken mu game da jajantawa juna muka yi shiru kowa ya koma zancen zuci shi kaɗai don allah jama'a ku yi haƙuri ku yafe mini wallahi na san ni na ja muku wannan ta'asar tunda ni na zo muku da wannan bayanin cewar baba habiba kenan yayin da take sharban majina kuka tana gogewa da gefen zaninta tasowa ne na zo dab da ita na zauna gami da riƙo hannayenta baba ki kwantar da hankalinki kar ki damu na tabbatar duk cikinmu nan babu wanda zai zarge ki da cinye masa kuɗi domin kowa a cikinmu ya shaide ki da kyawawan halaye ko ba haka bane mutane na faɗa yayin da nake duban fuskokinsu ƙwarai kuwa yarinya haka maganar ki take cewar wata tsohuwa kenan yayin da take rankwashin kanta a tsammani na ƙwarƙwata ce take mata zarya a cikin kan nata kamar haɗin baki su ma sauran jama'ar babu wanda ya zargi babu habiba sai faman allah ya isa da suke ta bin sarkin zango da shi yayin da wasu tsiraru daga cikinsu kuma suka yanke shawarar tunkarar iyalan alira wayo da maganar domin samun mafita haka dai abubuwa suka yi ta wakana don su murjanita suna sa ran ganin sarkin zango yau ko gobe ko jibi har dai suka gaji suka mayar da hankulansu gaba ɗaya gurin neman da za su yi nan gaba domin haurawa garin tahir tun murjanita na jin wahalar irin ayyukan da take yi na ƙarfi har ta kai ga ayyukan masu riga sun zame mata jiki don in ma bata yi ba bata jin daɗin jikinta a irin wannan yanayin ne suka ƙara shafe tsawon watanni shida a tina suna bauta domin su mayar da wa'ancan kuɗaɗen da suka yi asara na baya alhamdulillah sannu ba ta hana zuwa in ji masu iya magana sai dai a daɗe ba a ji ba yau gashi kowa ya tara abin da ya tara a cikinsu har ma na hango su murja a can suna shiga motar tahir garin na fasa baba anya motar nan ba ta yi mana kaɗan ba kuwa abin da na faɗa kenan bayan na ƙare wa motar da ke gaban mu kallo wacce muke sa ran za ta ɗauke mu kusan mu ashirin wani irin mota ta yi kaɗan murjanatu kawai dai mai fatan allah ya sauke mu lafiya tun da ba motar gidanmu ba ce da ta gidanmu ce sai mu ce za mu sakata mu walayen da muke so daga jin haka na kama bakina na gum haka muka shiga motar nan muka zazzauna kowa a murmatse don ko gurin miƙe kafa ma babu mama ammace ni hamza ne mai faɗa hakan da ya ji takurar ta yi yawa jawo shi ne a jikina ina daddabarsa ina shafa masa kai alamun rarrashi Yi haƙuri ka ji hamza yanzu nan za mu isa kaji ɗana yau ma dai kamar sauran tafiye-tafiyen da muka yi ne domin tun safe muka bar tina sai la'asar sakaliya muka ƙaraso wani ƙungurmin daji fakawa mai motar ya a cikin dajin nan kana da harshen larabci ya ce to jama'a ni fa a iya nan zan iya ajiye ku domin kun san babu yadda za a in shiga da ku garin tahir a haka saboda tsoron hukuma nake gaskiya don muddin suka ganni na kwaso ku haka dinnan kamar na kwaso wasu dabbobi babu abin da zai hana su su kama ni su ci ni tara har mun tsaya yin jayayya da shi akan ba za mu sauka a wannan uban dajin ba wata mata daga cikin mu ta ce bayan Allah ina gafa kawai mu hakura mu sauka kamar yadda ya bukata domin abin da ya faɗa tabbas gaskiya ne dan bana manta shekaru goma sha biyar da suka wuce na taɓa bin wannan hanyar kuma tabbas shi ma mai motar da ya ɗauko mu daga tina a irin wannan dajin ya ajiye mu da jin wannan bayani na wannan mata nan take muka sassako sannan muka sauke uwayen kayanmu da ke motar shi kuma mai mota ya tada motar saye gaba ya bar mu a wannan kungurmin dajin muna ta rarraba idanu to jama'a a cikin mu su wane ne suka zo da kayan girki dole ne ku warware kayan ku ku dora mana girki mu ci mu koshi kana mu kama hanyar tafiya dan tafiyar da ke gaban mu ba 'yar kaɗan ba saboda ƙalla za mu shafe kusan awa uku zuwa hudu muna tafiya a ƙafa kafin mu samu garin da za mu yada zango. Tab! Wai wasa farin girki. Ashe wahalar dai ta baya nafila ce, abu har ya kai da daɓawa a ƙafa? To murja Allah ya tsare. Abokan hira, maɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda su murja za su shafe wannan daji.